wannan kudurin doka da sanata bala ibn na allah daga jihar kebbi ya gabatar da yanzu haka ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar dattawan ta najeriya ya tanadi daurin shekaru biyu a kurkuku ko taron naira miliyan biyu ga duk mutum da aka samu da laifin ɓatanci ko cin zarafi ga wani ko wasu a shafikan kafofin sada zumunci na zamani. Shugabanni 'yan majalisa ko zaɓaɓɓu suna so su wannan abin ne akan kansu ba wai akan abin da ya shafi al'ummar ƙasa da kuma abin da ya shafi ƙasar mu ba da haɗin kan ƙasar mu. A ce za a yi wata doka wacce yanzu al'ummar wannan ƙasa suka zo ga wannan ci gaba da ya samu duniya ta harkar waya magana social media. To da yawa za a kama fiye da rabin al'ummar ƙasar nan a kulli. Murtala Sala Tambari kenan wani ɗan jam'iyyar APC a nan jihar Kano. ko yaya ma'abuta kafofin sadarwa na sada zumunci na zamani ke kallon wannan yunkuri na 'yan majalisar dattawan ta najeriya mu a ganin mu shine ana cewa an ci moriyar ganga za a yada koranta domin a baya jam'iyyar apc da take da gwamnati yanzu ta yi amfani da kafafen yada labarai na facebook twitter da makamantansu wajen yada propaganda da yada tallace-tallacen jam'iyyarta da manufofinta mun taya ta sosai ɗari bisa ɗari ta kai ga nasara to kaga wani ya nuna mana cewar kenan kalubale ne ga 'yan baya masu tasowa kada nan gaba wani ya zo da wani manufarsa ka dinga tallata masa daga baya kuma idan ya haye ya zama kai ne abokin gaba a tattare da shi Malam Ali Sanusi kenan guda cikin miliyoyin 'yan Najeriya da ke hulɗa da kafofin sada zumunta na zamani a kowace rana. Shi kuwa Malam Adamu Ladan tsohon sakataren labarun gwamnan Katsina zamanin mulkin soja da yanzu haka ke zaman manajan tashar Freedom FM a Kaduna cewa yake. Mu a matsayinmu na waɗanda 'yanci na faɗin albarkacin baki ya dogara da ayyukan da muke yi muna kallon shi a wani matsayi na ƙoƙari ne na a takaita yancin shi kan shi aikin 'yan jarida din don idan kai la'akari da kafafen waɗannan kafafen na zamani yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke dogaro da su wajen wanzar da aikinmu saboda haka idan ka ce ka kawun tannaki ko ka sa wani takunkumi to kenan kamar an zagaya ne an zagayo ake nema a yi wa 'yan jarida tannaki mu aka muke kallon sa Tuni dai masana dokoki da shari'a ke fassara lamarin a matsayin wani sabon salon hawan kawara ga dokokin Najeriya da ma dokokin kasa da kasa da Najeriya ta rattaɓa hannu game da 'yancin bil'adama ta fuskar fitta ra'ayi ko bayanai. Kamar yadda barista Audu Bula mafukar ke faɗi. Idan ka zartar da wannan ƙudurin doka zai ci karo da kundin tsarin mulki zai ci karo da african charter on human and people's rights kuma zai ci karo da united nations declaration on human rights bayan kuma ya ci karo da kundin 'yancin bayanai wanda ake kira freedom of information act don mutanen nan suna magana ne akan cin zarafi ko shiga hurumin mutane ko zage-zage da ake a waɗannan kafafe dama can laifi ne a dokokin najeriya tun kan ma bature ya zo ƙasan nan kuma lokacin da bature ya tashi barin ƙasan nan ma waɗannan abubuwa laifi ne lauya audu bula bukarta kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya